shugaban hadakar kungiyoyin addinin musuluncin injiniya ahmad yusuf ya ce sauke bashin da ke kan gwamnati shine abin da ya dace sannan ya ci gaba da cewa maimakon ga bashi mai ɗumbin yawa akan gwamnati ta ɗauki wannan kuɗi ta yi amfani da shi ta wajen wa mutane hakkokinsu na wajibi domin in kana yin wani abu mai kyau sai aka ce to ga wanda ya fi shi kyawu kullum a ka'idar shari'a shine ka bar mai kyau ka yi abin da ya fi mai kyau kyau ciyar da al'umma yana da kyau amma kuma ba su haƙƙinsu shine ya fi alheri maimakon ka ba su wani abu wanda shi kuma wannan kamar kyauta ce mm, wato dai an fi so ya zama to ku sauke nauyin da ke kan ku bare kullum a kullum in ana binka bashin naira dubu ga wanda yake binka bashin naira dubu nan yana ka yana jin yunwa sa'an nan sai wani ya zo kuma yana son ɗari biyar sai ka wajibinka ne ka biya mai dubun nan dubunsa saboda yana da haƙƙi Allah zai kama ka a kansa maimakon ka ɗauki ɗari biyar ka bai ma wani kyauta wannan ba hakkinsa ba ne kai ma ba naka hakkin ba ne hakkin mai wannan dukiyar ne yanzu ka rage masa ko da ba za ka iya biyansa dukiyarsa duka ba saboda haka muna ba ita gwamnati shawara cewa don Allah ta duba nauyin da ke kanta a rage wa mutanen nan albashinsu da kuma masu fansho da makamantansu ko da kudin nan ba zai kai ba a rage musu wannan shine abin da ya fi zama wajibi kuma shine zai fi soyuwa ga al'umma kuma shi zai fi soyuwa ga mahalicin al'ummar maimakon a ɗauki wannan kuɗi a yi amfani da shi ta wata hanya da to sai dai kuma in ji cewar kwamishinan addinai da zamantakewar al'umma na jihar bauchi abdullahi muhammad idris gwamnati ba ta ɗauki kuɗin ma'aikata ba domin ciyar da mutane abincin buɗe baki haƙƙi ne akan gwamnati ciyar da irin waɗannan rukunan jama'a a'a gwamnati bata ɗauki kuɗin albashi ta ta ciyar da shi ba kowanne akwai mazauninsa kuma gwamnati ai kana da labarin gwamnati sun fara biyan albashi ko su kuma wa'annan al'umma ne su ma kuma suna da haƙƙi a ciki kuma 'yan jiha ne kuma abin da ake ba su dinnan ba wani abin da ya ta karya karya bane to ba ganin kyautuwa yi maimakon wannan kuɗi na gwamnati a biya jama'a hakkinsu ai eh, na gaya maka sadaka ce kuma nawa ne ma kudin sadaka na akwai nauyi a kan ku wanda yake lalle akwai nauyi kan mu amma nawa ne kudin albashin jihar Bauchi eh koma dai ya ne shi idan aka rige mu mutum albashin sa eh. an san ai an bashi koma ya ne kadan din ma suke nema to shine kadan din in Allah ya sa da na gaya maka kan cewa gwamnati ta fara biyan sa albashi ba kadan ba ma za ta biya kowa hakkin sa shin ya yake a jinance idan mutum ana bin ka bashi ka dauki kudi kuma ya kyauta da shi ka ɗauki kuɗi kai kyauta da shi amma to wayan malamai sai su yi bayani nawa ne bashin da ake binka nawa ne kuma abin da kai kyauta da shi sannan wace irin kyauta na gaya maka akan cewa ka gane kan cewa gwamnati ba wai ta ma'aikata bane zalla su wayannan mutanen da nake maka bayani 'yan ƙasa ne sanin kowa ne dai gwamnatin jihar Bauchi kan ciyar da al'umma abinci buɗe baki kyauta idan watan azumin ramalana ya tsaya Abdulhamid Muhammad Mura Amurka ga Bauchi a Najeriya